A rahoton mu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi siyasa da mazamantakewa, a yau mun samu zanta da wani matashi wanda ya gama sakandare ya kuma ƙirƙiri motar katafila amma ta tsinke. Wannan matashi da har kyauta ya samu a ma'aikatar kimiyya da fasaha. sunana kamila da musulman ajinka nawa a makarantar boko a na ga gama secondary amma ban fara university ba to gashi na ganka da menene a hannunka da tafi ci a hannuna wacce na kera kwanakin baya kuma yanzu na dawo da ita kuma kwanaki an gayyace ni a ministry of science and technology wanda aka yi taro na masu fasaha na nan kano to sun bana na daya a cikin nan taro kuma godiya nake me ya ji hankalinka har ka kera wannan katafila gaskiya babban abin da ya fi jan hankali na kera wannan katafila babban makasudin ma kera ta saboda ina yawan ganin ta a cikin gari irin wannan ayyuka da ake yi na cikin gari shi yasa na ce bara in gwada an ga zan iya haɗa ta kuma da ikon Allah kuma na samu har na kera ta da me da me ka haɗa ka ka kera wannan katafila da tsinke ne sai wayoyi sai moto sai kuma abubuwan da na haɗa da kaina saboda duka a ciki za ga kamar tarkace na duk gwangwani duka a ciki amma duk na kekera ne da kaina ba wani abu na na dauka ba me baka sha'awa gaskiya babban abin da ya ban sha'awa shine a yadda na kera ta babu wani abu wacce katafilas za ta yi ta ainihi kuma ba ta yi ita ma irin wannan ba don yadda za ta tsuguna ta ɗauki ƙasa ta ɗaga ta juye ita ma haka take yi yadda ta ƙwarai take ɗaukan ƙasa ita ma wannan haka take ɗaukan haka take ɗaukan ƙasa amma ƙarama ce wannan ita ce ta farko da ka taɓa yi a ita ce dai ta farko da na fito waje mutane suka sani amma ba ita ce farko wacce na fara kera ba don na kera abubuwa da yawa a yanzu ma ina nan ina yin wani to in ka gama karatu ne kake son ka zama gaskiya ina so in shahara wajen kere-kere ma ina da zuciyar in mai da kasa ta ita ma kamar abin kwatance da sauran kasashe suke a yanzu wannan matashi da ya ce burinsa ya zama wani hamshaki a fasaha domin ɗaukaka ƙasarsa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria